Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International Assalamu alaikum. barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin tambaya da amsa tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ya saba kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana duk bako yake zuwa muku a lokaci irin wannan. Daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau akwai wadda ke neman ƙarin bayani akan tashar tsandauri da ake yawan maganarta a wasu jihohin Najeriya sai ku biyo mu. Madalla Zan bude taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da ta fito daga sani mai lange-lange yalwaya wuri. Yana cewa shin ko gaskiya ne fatar jikin ɗan adam na da alaka da kodarsa ko hantarsa? Idan haka ne kenan duk mutumin da ke fama da cuta a fatar jikinsa kodarsa ko hantarsa ma tana iya samun matsala to a game da wannan tambayar wakilin mu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje ya gana da dr yusuf abdu mai malami a sashen koyon aikin likita na jami'ar ta fawa balewa da ke bauchi a najeriya eh kwarai da gaske a likitance fatan jikin dan adam tamkar madubi ne na abin da ke cikin jikin dan adam ɗin. wato ina nufin akwai abubuwa da yawa wanda za a iya fahimta daga fata na jikin ɗan adam wanda zai nuna cewa ko yana cikin halin ƙoshin lafiya ko kuma yana cikin halin rashin lafiya kuma in an ce fata ba ya tsaya ga ita fata kawai da muke gani ba fata ta hada da gashi ta hada da farce ta hada da kuma tafin hannu da kuma tafin sawu duka waɗannan wasu ɓangarori ne na jikin fatan ɗan adam sannan kuma fata takan canza a wasu gurare alal misali a baki lokacin gaba na mashigar baki fata tana iya canjawa ba tare da a ce saboda ciwo ba a ga misali ta yi ja ko kuma kafofin jikin ɗan adam na al'aura ko na gaba duk kalan fatan yana canzawa wanda hakan Allah ya tsara shi ne saboda wani bukata na musamman so waɗannan ɓangarori da ka lissafo ah, da kake cewa ba fata da ake ganin ta ƙarara ita ce kawai fata ba har da su waɗannan su waɗannan ɓangarorin da ka lissafo yanzu duka suna da nasabar kai tsaye da ita fata kwarai da gaske saboda alal hakika sukan fito ne daga jikin fata din sannan kuma idan akwai ah, cututtuka wanda ya shafi ko ita hanta da aka yi magana a kai ko kuma koda su ma waɗannan ɓangarorin da fatar ga baki ɗaya yana shafan su. To yanzu kai tsaye menene za mu iya cewa alaƙa da ke tsakanin ita fatar jikin adam da ita koda ko kuma hantarsa? A shi koda da kuma hanta a ɓangarori ne na jikin ɗan adam da suke da ayyuka masu muhimmanci wanda rayuwa baya iya yiwa idan ba su. sabili da haka idan suka tabu akwai canji na musamman da ake gani a jikin fatan ɗan adam misali ita koda tana taka rawa wajen daidaituwan ruwa a jikin ɗan adam to lokacin da ba ta aiki fatar jikin ɗan adam takan kasance ta bushe sosai saboda haka tsananin bushewar fata yana ɗaya daga cikin alamomin da ake gani a ciwon koda bayacin haka da ita kanta koda ɗin da kuma hanta ɗin duka suna taka rawa a daidaituwan wasu sinadarai wanda idan aka samu rashin daidaituwan wannan sinadarai din yakan kawo yawan kaikayi a jikin ɗan adam ciwon koda ne zaka ga yanayin ƙurajen daban ne da kuma guraren da ake ganin su da tudunsu daban ne da ƙurji wanda ake samu misali in wani abu ya ci ji mutum ko kuma mutum ya samu wani rauni da sauransu bayan haka kuma akan samu ɗaurewan ita kanta fata ɗin a wasu gurare na jikin mutum misali ya zama na fatan ta matse sosai a ƙarshen baki wato abin da ake cewa angle of the mouth ya zama na buɗe baki ya yi wahala ko kuma a guraren da ake cewa joints ko kuma gaɓoɓi sannan bayan haka akan samu wasu sinadarai da sukan zama na sun taru sosai sosai a wasu bangare na jikin fata din wanda yake zayyana kaman zaman dutse a ƙarƙashin ita kanta fata din musamman wannan ana samunsa ne a wani yanayi na ciwon koda din kusan ka amsa gefe na biyu na tambayarsa da yake cewa mutumin da yake fama da cuta a jikin fatarsa koda ko kuma hantar ma tana iya samun matsala kenan to sau da sau da dama ba shi ciwon fata ne yake zuwa ya samu hanta ko kuma koda ba akasin haka ake samu idan akwai matsala ne wanda ya shafi aikin koda ko kuma wanda ya shafi aikin hanta to saboda rashin daidaituwan wannan ayyukan na waɗannan ɓangarori na jikin ɗan adam ɗin sai ya zama na ake ganin canji a jikin fatan shi dan adam din amma ba ciwon fata ne yake kai ga kuma ya samu wannan koda din ko kuma hanta din ba koda ke akwai yanayi wanda ba safai aka cika samunsa ba kamar misali ka samu kurji ya zama na wannan kurji din kuma a samu wani kwayan cuta ya bi ta cikinsa ya bi ta cikin jini har ya kai ga aje a samu a ciwo ga misali koda to amma wannan ba yana nufin ciwon fata ne ya kai ga aka samu wannan ciwon koda din ba to dokta muna godiya kwarai da gaske da amsa wannan tambaya to madalla na gode lafiya uwar jiki ta annabi ba mai fushi da ke lafiya na gaida likitan asibiti mai ba da magani lafiya uwar jiki. To sai wannan tambayar da ke cewa so nake ku yi min karin haske akan kan inland dry port watan tashar tsandaurin nan kenan wadda shugaba muhammadu buhari ya bude a jihar kano wai shin ko ta yaya wannan tasha za ta gudanar da ayyukanta ganin cewa babu teku kuma jiragen kasa ba sa aiki yadda ya kamata wace irin matsala za ta fuskanta Tambaya ce daga Ado Turaki Askira da ke jihar Bornan, Najeriya. To mun mika wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar wannan tambayar. Wanda shi kuma ya garzaya da ita gun Alhaji Hassan Bello. Tsohon shugaban hukumar kula da harkar shigowa da fitar da kayayyaki ta jiragen ruwa a Najeriya. Ga yadda tattaunawar su ta kaya. ne wannan yana da muhimmanci kwarai a gane babu teku amma akwai tashar jirgi wadda muke ce ma tashar tudu abinda ya sa aka yi haka nan saboda a sauƙaƙe ma mutane a so da yawa mutane su ɗauki kaya niga nika su kai lagos ko kuma su aiku kaya ta lagos to sai aka ga ya kamata a sauƙaƙa wannan a yi tasha ɗin abinda kawai teku za ta yi idan aka kawo kaya a teku sai a sa su cikin jirgi ko cikin manyan motoci a kawo su wannan tasha wadda aka yi nan ne za a buɗe su akwai custom akwai ndlea akwai nafdac akwai son ko kowane irin jami'o'i da ka sani akwai su a wannan tasha ɗin. Wato an sauƙe wa mutane hidimar jigilar kenan gaba ɗaya. In ka tashi daga nan za ka je Lagos sai ka biya kuɗin mota ko kuɗin jirgi a yanzu duk an sauƙa wannan. Za ka zo kawai Kano ko Kaduna ka ɗauki kayanka ba sai ka yi wannan jigila da sauransu ba. amma wani zai mamaki kamar yadda shi ma mai tambayar yake cewa eh. gashi zirga-zirgar jirgin ƙasa eh. bai kan kama yadda ake tunani tun da yanzu an san daga abuja zuwa kaduna ne ma eh. baya ma zuwa kano to ta za a yi wannan jigilar kaya duk da ana ta yi kaga mata kano da kaduna duk an saka ta daga da jirgin ƙasa a kaduna in banda da kwanan nan da aka samu dan tangarda ai tarago ke zuwa ya kawo kaya kaduna don sun abin ya yi musu sauki su ɗauki kayan su daga kaduna an samu tangarɗa gaskiya ne amma dai yanzu wannan tasha ta kano an haɗa ta jirgin ƙasa so standard gauge da kuma wanda aka tsani da in allah ya so aka fara zai sauƙaƙa ma mutane kuma tattalin arziki wannan ya je cikin tattalin arziki inda yake za ka ga masana'antunmu sun bunƙasa za a samu mutane aiki a sauƙa mutane jigila da sauransu so kuɗin ma ɗauko kaya daga ko ina zai sauƙaƙa eh, kaga wannan wata hikima ce wace irin matsala za a fuskanta ganin cewa duk da yana nufin zirga-zirga jirgin da bai kan kama ba wace irin matsala to za a fuskanta eh, ko komi aka yi akwai matsala matsalar da ya yi ita ce ta jirgin ƙasa muna nan muna jira hukumar jirgin ƙasa tana kokari kullum ta tabbatar cewa ta samu wannan hanya an haɗa hanyar dogo ta kawo kaya amma in banda haka nan ba wani matsala ya fi kyau ka kawo kayanka mu za mu yi amfani da na'urori na zamani na cewa a telefon ɗinka kana ganin ah, container ɗinka tana tafiya wato na fahimce ka daga inda aka ce kayan ka ya sauka ruwa Legas kana ganin zirga-zirgar kayan ka ya iso daga China ai abin da za a yi za a sa bill of lading wanda shine takardar da ake yi za a sa China Kano ba za a sa China Lagos ba ko China Port Harcourt so sai an kawo kayan custom nan za ka zo ka biya duty a nan kano ko kaduna ko funtuwa ka biya custom duty abu duk ya sauƙaƙa ba sai ka je Lagos ba ko ka yi ta wahala kuma kana ganin duk inda trailer ka take kana ganin har a kawo ma gida saboda haka shipping ne aka kawo mutane gida ba sai kun wahala ba a ƙarshe yake cewa to wani irin alfanu yankinmu na arewacin Najeriya za ta samu daga wannan tashoshi wannan ba karamin amfani za a samu na tattalin arziki kaga wannan masana'antunmu da suka mutu wa'annan abubuwan da muke da auduga muke da riɗi muke da sauran abubuwa za su bunƙasa kuma za mu aika su ba wai kawo kaya ba ne har da export za a ɗibi na nan a aika su ma jirgi na can na jira yanzu in ka ce export sai an daɗe kafin amma daga nan duk wanda ke processing export za su zo nan kano ko kaduna ko funtuwa a yi komi a rufe container da an kai ta jirgi na jira a tsa ya tafi to shi yasa mutanen niger da mutanen chad kullum muna aiki tare da su kuma sun ce ta nan za su fitar da kayansu ta nan za su kuma tare kayansu so kaga abun zai bunƙasa tattalin arzikin najeriya ba wai najeriya ba har da nijar tunda ka san akwai jirgi daga nan kano har zuwa maradi to wannan za a yi amfani da shi so najeriya ita kanta za ta amfana ƙasashen mu na nan arewa za su yi don masana'antunmu za su bunƙasa sannan a samun ma'aikata a samun mutane aikin da za su yi Masha Allah, turan ka yi muna godiya da wannan dama da ka ba wa sashen House na Radio France da kuma fatan masu sauraro da mai wannan tambaya ya gamsu. na gode kwarai da gaske. Allah na Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Muna dakon tambayoyinku ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ku. Za mu ɗora da wannan tambayar da ke cewa, yaya bankin duniya ke gudanar da ayyukansa? Me yasa duk girman ƙasa take cin bashi a hannunsa? To ina bankin duniya ke samun kuɗinsa? Tambaya ce daga Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Faruku Maheka Roga da Haddabi mai kwamfuta da Yakubu mai aski Badaraka. To a game da wannan tambayar ga tattaunawar kilimu na Kaduna Aminu Sani Sadu da Dr. Abdullahi Gwandu, malami a kwalejin kimiyya da fasaha, wato Kaduna Polytechnic kenan. Shi bankin duniya an kafa shi a 1944 biyu bayan yakin duniya na biyu da aka gama kasashe da suka yi wannan yaƙi kuma masu 'yanci a wannan lokaci shi kasashen afirka in ban da ƙasar ethiopia da liberia ba wata ƙasa da ke da 'yanci ah, to suna ƙarƙashin mulkin mallaka ne mafi yawan ƙasashen eh, gabacin asia da sauransu duk suna ƙarƙashin mulkin mallaka wannan yaƙin duniya na biyu ya kawo wato rugurguza tattalin arziki na ƙasashen duniya waɗanda suka yi wannan yaƙi da kuma kayan more rayuwa makarantun ne ne asibitoci ne wuta ne ruwa abubuwa dai sun lalace sun guji to shi ne makasudin kafa wannan banki domin a farfado da tattalin arzikin da kasashen da yaƙi ya ruguza kuma a yaƙi da talauci a yaƙi da zaman banza a kawo ci gaba na waɗannan ƙasashe to shi bankin duniya a lokacin da aka kafa shi hukuma ɗaya ce aka fara da ita wadda ake kira international bank for construction and development da turanci wato bankin gina ƙasa da kuma raya tattalin arziki shine hukuma ta farko amma a yanzu yana da hukumomi ƙarƙashin shi kutan guda biyar su ne suka haɗu suka samar da bankin duniya to me yasa duk girman ƙasa take cin bashi a wannan banki to shi sha'anin kasuwanci eh, da tattalin arziki na ƙasa da ƙasa wato babu wata ƙasa da za ka ce a duniyan nan ta ishi kanta tana samun makanta komai da komai ba ta da buƙatar komai ga kowa to duk ƙasa za a samu lokacin da take samun takura ga wani abu ko ta ke samun matsi ko kuma a lokacin da take buƙatar wani abu ba ta da shi ko kuma ƙila abin da take da shi tana da tana da shi amma kuma akwai wata bukata ta gaggawa wadda za a yi da wannan kuma wata bukata ta taso ana bukatar wani abu to kaga irin wannan sai ta ji bankin duniya domin samun waraka ga wannan matsalolin domin biyan bukatar wannan lokaci to a ina bankin duniya ke samun kuɗi sana'a ina yake da headquarter to na farko dai bankin duniya headquarter shi tana america babban birnin america da ake kira washington anan nan headquarter shi take a nan ofis ɗinsu yake a nan suke gudanar da ayyukansu to hanyoyin samun kuɗi kuma na shi babban bankin duniya suna da yawa ah, babban hanya ita ce ah, abin da ake kira turanci special drawing right wato shi wannan special drawing right duk ƙasa wadda a memba daidai ƙarfin tattalin arzikinta kamar jari ne kamar a ce an kafa kamfani kamfanin nan kila mutum yana da membobi masu shi mutum hamsin ba lalle ba ne a ce kowa kuɗin da ya sa daidai ne da wancan ƙilik wannan ya sa dubu hamsin wannan ya sa miliyan ɗaya wannan ya sa miliyan uku wannan ya sa miliyan goma daidai karfin shi to duk ƙasashen nan kowace wadda a memba akwai kuɗin da ta sa a ciki wannan shi ne hanyar samun su na farko waɗannan kuɗin su ne kamar jari nasu na biyu babban bankin duniya yana karɓan kuɗi daga manyan cibiyoyin kuɗi na duniya kamar bankuna idan wata ƙasa ta zo tana da bukata su za su karɓo a madadin wannan ƙasar ga waɗannan manyan bankuna na duniya da kuma bankunan raya ƙasa suna sayar da takardun lamuni da ake kira bond wanda yake konan najeriya gwamnatin najeriya tana sayar da irin waɗannan takardun lamuni na kuɗi a ce kila za a biya ka bayan shekara biyar ga ruwan kuɗi ko bayan shekara goma ko ashirin ya danganta to banda wannan kuma ribar da suka samu suna sake mayar da ita a ciki sannan kuma akwai manyan ƙasashe masu kuɗi waɗanda yake su suna da kuɗi sosai suna ba da gudunmuwa ga waɗannan kamar irin shi irin na su qatar irin na su saudiya irin su germany irin su japan ita kanta america suna ba da gudunmuwa ga asusun wannan bankin to akwai ɗaiɗaikun mutane da wannan bankin ke ba bashi ko kuma sai ƙasashe kawai wannan banki bai hulɗa ɗaiɗaikun mutane hulɗa shi guda biyu ne yana hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ƙasa kamar yanzu a ce najeriya ko a ce niger ko a ce ghana ko dai ma kowace ƙasa gwamnati ta ƙasa sannan suna hulɗa da manyan kamfanoni kamar yanzu nan najeriya manyan kamfanoni kamar a ce dangote group ko a ce buwa to suna hulɗa da irin waɗannan to muna godiya da wannan dama da ka bamu ka amsa mana waɗannan tambayoyi to ni ma na gode kwashi nerori yari da wata audiyan kwariya Allah ka ba mu nerori yari ladi me kidan kwariya Allah ka ba mu nerori yari me kidan ruwa ya ja Allah ka ba mu nerori yari audiyan mahauta rushe rushe ta da yar gata kuma ranar bikin Zainab ranar sakwata na kwana ya'yan bara gana da kuɗi matan bara gana da kuɗi To Dalla, da fatan an fa'idantu da amsoshin da aka samu. Nan kuma muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniya da ya haɗa mana sauti. Hassan Alhassan Suleja, abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.